Kina ba labari. Hankali na gaba ɗaya a tashi yake. Ka ce mun ba za a yi auren nan ba ga shi gobe za a kai kuɗin auren yarinyar nan gobe ya ce Allah kai mu za su kai kuɗin nan gidansu. <laughs> Ko ai kai kuɗi ko ko bai ku. Ai ba ya nuna cewa mace ta ramta ka. Ko ba ta gane wani? A menene kuma dan za a kai kuɗi? Kanka, ki kula da hankalinki. in dai akan wani gidi ba fa za a yi ba ke a gidan a nan gidan a kowace fanni za a yi mata kishiya ne mata wani aiki sai har an ka a aure aka gome aka dauko amarya a mota a mota ana an an tozo aka amarya ana kanti kankantin kanti kankantin an tawo an dozo gidan da na da na sirfe mu da na tawo aiki ita gaba ɗaya. masu kai amarya ne sai suka zama karnuka kare ita amarya ta zama irkikiya karya unguwa ta cika da karnuka dankali ke ba sai an goye fito ba take rubuta saki uku ba ma icilla mata to ba wani da kuɗi za a kai ban taba aiki an samu an samu abu na nan ba saboda haka yanzu ke akwai abubuwa da za a saya na sake waje za a sayi gero irin na mai aduwa kwano satin, sannan za a fi sukari mai yadi katon shida kin bai je sannan ina irin a wajen nan ɗirka ɗirka irin wajen nan da fara fararen nan eh. hmm? kwakwa eh. narka narka za a sai kamar guda ɗari uku eh, sannan za a sai manjagara to ni yanzu gashi ba ni da kuɗi yanzu dai abin da za a yi kisha ta zo ga zinariya ah, ta wato wato ga wuce ga zinariya ta ba a siyar ga ta nan sarƙa ne da ɗan kunne da zobe hmm. gashi a siyar inda ci koma dauka zabi ko kake kake zuru hannu ka ga mutum nan ba kake da mu ma da canji za a ajiye miki rubu kai dan muna buka to aje shi a gurin to to kada ki fita ki samu guri ki zauna To. Menene ta ajiye a nan gurin? Zinariya ce ga ta nan da zinariya da zobe da ɗan kunne. Da kunne ko? Yau ne ga ma. To ka ɗauki kowane ɗan kunna ka saka shi a kunnan ka kamar yadda ake saka shi a kunnan bata. A'a ni da ba ni ba ba komai ba kuma. Ai dole ka saka ko ba ka ji ko. Allah dan Allah ba ko rufa mun asiri. Ni na yadda bai wannan. Ko babu ko ba sai kai masa. Dan dan ku ta ke dan gama da ke. Bewar Allah huda masa kunna. Ah! Ka ji ko. To. ba komai ba komai mana kuma kina jin na ce tura ne to ki gudu da ki a hankali kauri kauri ashe kai munafiki ne ka ma ce kudu ma shar ya to ai kai ne kai a zaka ce ah, na ga na ga ma wai wani kunni ya kunni kamar ai baka sani ah. gane ko <laughs> ya sai buge kan buge banza da abin da ka karba sai ka kawo shi da kenan ya Allah rawa dai kenan ai fa dole sai abin alewa din ya dan muryar nan ta yi aiki Allah ku sai sai mun ta yayi a a to ban Allah da Allah da annabi ka mai da hankalinka ka mai da hankalinka salamu alaikum alaikum salam abinda za a yi ubanka ina son ka na ubanka ina tsonaka ka ji ubanka ubanka ne